wata atamfa mana ta jawo doguwar riga ce sai dai ɗinkin ya bi jikinta sosai har ya fitar da tsayuwar tsorar jikinta juyowa ta yi don ummar ta zuge mata mazagin sai ta ga bata nan sai Bilkisu da ke tsaye tana kare mata kallo ta matsa tana juya baya Bilkisu ta bi kogunta da kallo gaskiya gimbiya ɗinkin yi min kyau Na gode kan wata ta ɗan yi tattaki a hankali saboda rigar ba ta da walwala saukin ma akwai tsaga a bayan rigar daga kasa za ta ɗaura ɗankwali bilkisu ta riƙe haɓa jira a saka miki ko ɗan jan baki ba ta yi mata musu ba hakan ya ba bilkisu damar ja mata gira kalar zamani ta saka mata kwalliya sosai wannan lokacin har da ado a ido sai dai ba ta yi mata amfani da abubuwa masu ƙyalle ba haka jan bakin ta saka mai kama da fatar ta ne sai dan sheki da labban yake yi Bilkisu ta dora mata dan kwali ta saka mata a warwaraye da sarka masu kyau mana ta miƙe tana jawo wata alkyabba ta daga sam shigar gimbiya ba alkyabba ne daidai ita ba cewar Bilkisu ajiyewa kawai ta yi ta ɗauko wani mayafi babba da aka yi mishi adon duwatsu sai dai ba shi da kauri sosai Aimana ta aza tare da zuwa gaban madoba sai da ta idanuwan ta ganin yadda ta sauya da kyau juyowa ta yi tana murmushi za ta yi wa Bilkisu magana ku yanga Aisha ta shigo ta durƙusa Allah ya taimaki uwar ɗakina an kai abinci ga Sultan ko da bukatar wani abu kayan lambu fa an kai komai Allah ya taimake ki saki iya tafiya Aisha ta yi dariya tana kallon Aimana sai kuma ta ɗan jinkirta ai min afuwa akwai karan baki a baki na Kallon kallanta Aimana ta yi kafin Aisha ta ce na kasa ganewa ne kayan ne suka yi wa gimbiyar mu kyau ko gimbiyar ce ta yi wa kayan kyau Allah ya huci zuciyarki bata nuna komai ba sai faɗar mu je. tana saka wasu takalma masu dan tsini haka suka fito kwata-kwata ɗinkin ya sauya mata tafiya wannan lokacin da alamun yanga sosai tare da ita yana zaune ruwa kawai ya sha ya koma kan kujera babu kowa a falon sai na'urar sanya ya ɗaki da ke aiki a bakin kofa Aisha da tsaya tare da faɗin ki fito lafiya sai da ya fara jiyo kamshin da kafin shigowarta rufe idanuwa ya yi tare da jingina kanshi a jikin kujera ai mana ta yi sallama tana bin shi da kallo ba karamin kyau ya yi ba ta ɗan tsaya tare da faɗin Allah ya wuce zuciyar sultan ina mai tuba akan dogon jira da bude ido yayi yana mai duba zuwa gare ta wani irin faduwar gaba yaji ganin kyan da ta yi sultan ya miki a hankali ai mana ta dani saurin nufar shi murmushi ɗauki a fuskar shi hakan ya bata damar sakin nata murmushi da ya fiddo da asalin annurin fuskarta yar gaba ɗaya jikin shi ya ɗauka daidai lokacin ta isa gaban shi tana tsayawa sana da zuwa darul biliyam hannun shi biyu ya ɗaga yana saukewa akan kafadinta mana ta kalle shi wannan lokacin bata bukaci daga kafadar ba saboda takalman da ke kafarta ya kara mata tsaye barka da hanya da kuma ta kuma faɗa. sai dai bata samu kalma ko daya daga gare shi ba hakan ya sa ta yi shiru sai lokacin ya ce na same ki lafiya ta san koyar da kanta hannun shi ya dago da fuskarta. yana kara matsowa jikinta ya ratayo hannun shi daya kan kafaɗarta hakan hakan sa ta jingina da jikin shi sosai wani tsam ta ji sultan ya rungume ta yana dan matse ta a jikinsa da karfi da karfi yake sauke ajiyar zuciya ya aza habar shi akan kanta ko da sultan yake rungumar ta a lokuta da dama ta ji sauyi sosai a wannan lokacin jin yadda ya yi mata kamar zai haɗe jikinsu san babu wanda ya iya motsi sai zuciyoyinsu da ke harbawa sultan ya ɗaga kanshi ya sa yatsan shi guda akan labarta ya ɗago fuskarta ai mana ta murmura idanuwanta tare da limshe su bin fuskar ta yi da kallo ya sauke idanuwan shi akan labanta san bata gane shi ba ya san koyar da kanshi yana hada fuskar su hucin numfashin yana zuwar ma kowannen su cikin aimana ya dan fara rawa sultan ya ji rawar da jikinta yake hakan ya sa ya kare shigar da ita jikin shi daidai lokacin da ya sauke laban shi akan nata yana sumbatar ta aimana ta yi lau da niyyar rinjayarsu. su sultan ya rike kugunta lokacin yana neman harshen ta ne a bakin shi ja bayan da ta yi hakan ya dawo da shi hayyacin shi dakewa yayi ya kuma mayar da kanshi ya yi mata sumba mai sauti a kumato sautin yana son bada sultan yana son bada ladar kwalliyar da aka yi mis da aka yi domin sa ya faɗa a ɗan gajarce murmushi dai tana kallon shi lokacin da yake haɗe labban shi na sama da na ƙasa saboda labbanta da ke da jan baki ya riƙe hannunta suna zama kan kujera ta ɗan zaro ido akwai launin ja a bakinka Allah ya taimake ka waye ya goga min ya faɗa ba tare da damuwa ba ta yi saurin mikewa tana nufan kan wani teburi ta ɗauko tishu don goge mishi idanuwa suka haɗa sultan ya riƙe hannunta tare da kaɗa kan shi, bar shi a haka wannan lokacin ya ɗaure fuska ya fito asalin sarkin shi hakan ya sa ta ɗan tsorata cikin sanyin murya ta ce kar wani ya shigo ya gan harshen ki nake so ki saka ki goge shi Ya yi maganar da nuna isa iye ta faɗa tare da zaro ido ta kama waige-waige yarima ya jinjina kansa da kujera ya kara ɗaurewa izar shi ta kuma bayyana ai mana ta ya fara dukan tara tara ta kalle shi ya tsanshi ya aza akan laban shi yana mata nuni tare da rufe idanuwan shi sauraron ta kawai yake ai mana kamar za ta zandama ihu jikinta ya gama bata lallai dole ta bi umarnin shi ai mana ki bari wani ya sume ai mana karki bari wani ya same ni da shi a haka dan al bata ida ba ta ga ya kara tsuke fuska cikin sauri ta gyara zamanta ta dafa kafadar shi kadan ta kai fuskar ta kan tashi sai kuma ta tsaya ta jima a haka tana kallon gashin idan shi take rufe in ta ji ya faɗa hakan ya sa ta yi hanzarin kai harshen ta kan labban shi cikin sauri tana lashe jan bakin da ya goga a bakinta ta ɗago tana saurin janye jikinta ta matsa kaɗan tare da ɗaure fuska cikin son tattaro izirta Sultan ya bude idanuwan shi ya kalle ta. Wannan lokacin mayafinta ya gama sauka akan kirjinta. Ya gano salon izarta, hakan yasa ya ce, "Me yasa Gimbiya ba ta yi amfani da labanta ba?" Ina jin ra'ayin haka ne. Allah ya taimake ka. Har lokacin akwai kamshin sinadarin abin kanshin bakinta a nashi bakin. Shiru na wani lokaci Aimana ta dago ko Sultan ya ci abinci. Shiru yayi Aimana ta miƙe zuwa ga kayan abincin. Ta bude tana ɗaukar plate ta fara zubawa. ta ajiye kamar yadda ta san sultan yana bukata abinci ya kammala bai tsaya ba ya sauka kan kujera ya zauna ya fara cin abincin ba tare da wata magana ba sai da yayi nisa ya kalle ta ki ci naki ina son mu yi saurin komawa da wuri gashi ban shiga na gaishe da kaka ba idan ka tafi sai na faɗa mata kana gaishe ta ɗaura fuska yayi ya aje kofin ruwan da ke hannun shi ya miƙe gyara alkyabbar shi mu je ciki na gaisa da su ina so da an yi sallar azhar za mu ɗauki hanya ai man ta miƙe ita ma ba nan za kwana ba ke ma ba za ki kara kwana ba balle ni zaro ido ta gira ya ɗaga mata ya hanyar bacewa mahaifinta mayafinta ta gyara tana bin shi a baya ɗakin kaka suka nufa sultan ya zube a gabanta bar saurin kwasar gaisuwa dan tana nan shine sai da ka hantse zaka zo waje wajena sunkuyawa ya kuma yi Allah ya kare miki Allah ya kara miki lafiya tuba dai miki dariya aimana ta yi tana kallon yadda yake magana cikin barkwanci alamar sabawa da kaka kaka ta juyo kika yi mana tsaye ba za ki kewayo ki zauna ba Bara ta kaka wai ce mun take ne sauri na zo mu tafi aimana ta zauna a gefen shi tana danne hannun shi da nata ta ce abin har da dariya yayi ya kalli hannunta da ta bare akan nashi kaka ta ce haka nake son ganin ku koyaushe Allah ya yi muku albarka Allah ya tsare ka ya kare ka daga sharrin magauta amin kaka na gode ka gama godiyar ka ajiye ladar addu'a dariya suka saka ai ta ce a'a kaka ni zan biya wannan addu'a shiru suka yi na lokaci sultan ya kalle ta kaka ta ce sai yaushe za a kira ni wankan ne duk suka kalle ta kaka ta ce duk abin da duk abinki ina nan sai na yi wankan ki. na wanke magajin sultan sultan ya yi dariya ya matsa gaban kaka cikin jin daɗi ya sun koyar da kai tare da faɗa amin kaka banza ta yi da su sultan ya ajiye kuɗi gefen kaka yana mikewa zo nan ba na hana aje min kuɗi ba ka ji min yaro bai saurare ta ba ya fice kaka ta riko hannun Aimana ta ce sako nan sako na nan na ba ku yangar ku yangar ki Aisha ta baki sha zaki ki shafe jikinki addu'o'in tsare ne na sa aka karanta miki a ciki Na gode, kaka ta faɗa tana samun sultan haka suka shiga gaishe da umma daga nan sai bangaren sa hajiya sun sha mamaki dan ba su yi tunanin za su ga shakuwa irin haka a tare da su ba suna fitowa ya ce zan je sallah daga na fito za mu tafi Allah ya baka nasara ta faɗa sultan ya wuce ai mana ta yi hanyar su nan ta samu umma ta sa ku yanga Aisha ta haɗa kayanta duk mutanen da ta zo da su sun shirya tafiya sallah ta yi ta ɗan gyara jikinta wannan lokacin babu kwalliya a fuskarta ta sauya shiri amma ta ɗaura alkyabba kamar yadda ya bukata ɗazu ana gama sallar duk yanginta suka nufi harabar gidan wajen motocin da suka zo da su aisha ce ta zo kiranta a tare suka nufi bangaren mai martaba sarki amin yana gefen mai martaba ai mana ta zauna daga ɗayan gefen don yin bankwana mai martaba ya kalle ta kar rai ya yi muku a hanya sultan za ku iya tafiya na gode allah ya ja zamaninka ya tsare min yaro na daga shari cikin girmamawa suka matsa lokaci guda mai martaba ya dafa kan aimana allah ya yi muku albarka amin suka Dadi faɗa da suka daɗe faɗa mai martaba ya miƙa ya miƙe haka sultan suka yi hanyar fita ai mana ta su a baya matan gidan suka fito yi mata rakiya baba harun ya iso gefen mai martaba sultan amin ya kalle shi yana ɗan kau da kai gaisuwa baba harun ya yi zuwa ga sultan kasancewar shi babban sarki ne sultan cikin takama ya ɗaga mishi hannu ya sunkuya da gaisuwa sai dai babu magana a bakinsa a motar da sultan ya zo suka nufa mai martaba ya juya hakan ya sa fadawan shi suka bi shi sai fadawan sultan da suke son ganin ya shiga mota ana buɗe mishi kofa ya ja baya yana nuna wa mana wajen zama haka ta shiga motar jikinta duk a mace sultan ya bar wajen ya kewaya zuwa ɗayan ɓangaren aka buɗe mishi ya zauna a gefen aimana yamma ta yi sosai suka isa masarautar toro kowa ya fito tarar sultan hakan ne yakan faru a duk lokacin da ya yi tafiya kama daga manyan masarautar har zuwa matan gidan cikin mamaki waziri yake isuwa ganin yadda Aimana take fitowa matar sultan wani kololin bikin ciki ya ziyarci zuciyarsa sultan ya matsa yana gaida waziri waziri ya mishi gaisuwa Aimana ta karasa wajen tana gaida shi ba shi da damar yi mata wani kalami hakan ya sa ya amsa Baba Galadima ne bayan gaisuwar ya ce lallai yau mama za ta ji daɗin ganinki murmushi ta yi ta san tabbas mama ta yi kewarta suna shiga harabar gidan duk aka fito ana musu kirari hakan ya fito da innar aida da goko aida tana mara musu baya a tunanin aida tafiyar ce yayi sai gashi ya dawo da aimana kenan kanshi ya je ɗauko da. jiki a mace ta nufe shi da ɗan cikinta da ya fara fitowa aimana ce ta sakar mata fuska ganin al'ummar da ke kallon su ta nufe ta lokacin sultan yana waigowa domin sanar da ita za su je gaida mai martaba ne kafin shigar su kimbiya ummi ta kalli aimana da ta dan roko hannun aida tana faɗin ku da gida cikin salon kissa hakan yasa ta burge kowa aida kasa magana ta yi sai zuciyarta da ke harbawa tsananin kishi hangogin biya ummi aimana ta yi hakan yasa ta nufe ta tana zubewa gabanta Allah ya taimaki mahaifiyarmu na yi kewarki kwana biyu. Gimbiya ummi ta dago ta daidai lokacin Sultan yana gaishe da gimbiya mai gado. Dago ta ta yi dan wata ta sultan ya matso yana kwasar gaisuwa yace ce za je wajen mai martaba ne mai martaba yana nazari ne ya sanar a ɗan jira shi zuwa wani lokaci cewar jakadiya da ke matsowa ganin ai da ta yi shawarairai ga mutanen gida suna kallon shi sultan yayi tattaki tare da riƙo hannunta yayi hanyar bangaren su hakan ya ba kowa mamaki ai mana ta biyu su baya tana tunani tunani a zuciyarta kenan yayi kewar matar shi tunda har gashi ya kama hannunta sun shige ciki tana gani aka buɗe musu kofa farko ta yi niyyar shiga sai wata zuciyar ta ce ki bar shi da matar shi haka ta yi hanya za ta shiga sashinta a nan suka yi karo da farida tana fitowa zubewa ta yi tana gaishe ta aimana ta saki fuska tana amsawa suka yi ciki abin su, sannan farida ta yi mata aimana ta ce kowa yana gaida ke farida ta zauna tana tambayar mutanen gida da kuma sauran yan uwanta bayi sun jima aimana ta miƙe ta shiga ciki don watsa ruwa ta yi sallah sultan kuwa suna shiga ya saki hannun aida ya hanyar ɗakin shi aida ta bi shi baya tana tsaye a ɗakin har ya gama cire rawani da alkyabbar shi babu alamar taimako daga wajenta sai ma tambayoyi marasa amfani da ke mata yawo a zuciya dama tafiyar da ka sanar zuwa ɗaukar aimana ne cikin sauri ya juyo ya kalle ta yana mai kare mata kallo har sai da ta ɗan tsorata ya cire babbar rigar shi fuska ɗaure ya yi shirin wanka yana faɗawa banɗaki aida ta miƙe ta fice lokacin da ya fito ganin bata nan hakan ya sa ya yi kwafa tare da kaɗa kai bayan kwana biyu da dawowar hankalin su ya kwanta sun ci gaba da gudanar da rayuwarsu babu yabo babu fallasa tsakaninta da sultan musamman ma a gaban al'umma yana daraja ta da ba ta matsayi ai da ce yau gaban sultan tana zuba mishi abinci abinta binta yayi da kallo abinda ko abinda ko kyau bai yi mata ba saboda rashin sabo ya sako yana fara cin abincin da ta zuba maganin da waziri ya bata ganin ya ci ta miƙe tana ficewa ba tare da bankwana ba da daddare aimana ta shigo bangaren kasancewar ita ita ce take da amsar ɗaki yana zaune ta shigo da wasu kayan sarauta a hannunta ta kalle shi barka da dare bai saurin amsa mata ba sai da ya ɗauki lokaci ce kin wani lafiya alhamdulillah ina zaki je da kaya haka zan ajiye ne nan. murmushi ya yi mata ita kuma ta shige ciki aimana ta samu ta daidaita komai na dangane da sultan da magautan shi abubuwa sun ɗan lafa hakan yasa ta kwantar da hankalinta wannan lokacin ta yi watsi da aida ko da sun haɗu ta yi habaicinta ba ta kulawa gafa cikinta ya fito sosai a yanzu ta gane ba ita ce abokiyar yinta ba waziri ne abokin yinta tunda har ya ci gaba da jifarta da kalamai idan sun haɗu suna zaune ɗakin gimbiya ummi sultan ya shigo yana ɗan zamewa tare da ajiyar zuciya mai karfi gimbiya ummi ta kalle shi me ke damun sultan a 'yan kwanakin nan shiru yayi yana na ɗan lokaci kafin ya ce babu komai gimbiya ai mana ta matsa kusa da shi amma idan ba komai me yasa a lokutan nan kowa ya rasa gane kanka dama ai mana tana neman hanyar faɗa mishi abin da take fahimta a tare da shi gimbiya ummi ta ce faɗa min sultan ajiyar zuciya ya kuma saukewa gaba ɗaya ya rasa sanin matsalar shi komai yana neman taɓarɓare mishi musamman ma a ɓangaren fadar shi da baya son aiwatar da komai shiru Aimana ta yi ta miƙe ta kawo mishi ruwa ummi ta kuma tambaya ya ce a babu komai fa gimbiya yayi maganar tare da miƙewa kallo suka bi shi da shi jikin gimbiya ummi yayi sanyi ta kalli Aimana ita din ma ita take kallo sai kowa da abin da yake sakawa a ran shi Aimana tana zaune saman kafet ta ɗora kafafuwanta akan tuntum ga alama hutawa take firida ta shigo da saurinta Aimana ta kalle ta lafiya kuwa uwar ɗaki na akwai abin da yake faruwa a gidan nan me kenan Farida ki gafarce ni wannan lokacin akan mai martaba ne gyara zama ta yi ta nada kafafuwanta ko kina da labarin baya aiwatar da komai yanzu a fadar shi dara zana ta yi dama ta fara tunanin wani abu makamancin haka waye ya faɗa miki ai wannan magana kowa ya san da ita yanzu Yarima Saifu ne da Baba Waziri suke gudanar da komai minkewa ta yi ta shiga cikin gida gidan Baba Galadima ta shiga kai tsaye ta samu mama yana tana girki ta zauna tana faɗi mama in kin gama ina da magana a'a sa'a aka yi sha'in sultan ne nake girkawa ina son shiga wajenki amma bana so a ce babu abin da zai kai ni shi yasa nake dafawa tana maganar tana zama a gefen Aimana mama ta ce ga alama akwai zance a bakin gimbiya eh mama amma faɗar min maganar da zaki je wajena hannunta ta riko Kifa akan maganar sultan ne abu har ya kai mai martaba ya kira shi yana tuhumar shi amma ya ce babu komai dafe kai mana ta yi ta miƙe abinda nake ji kenan shi yasa na zo nan hada shayin zan je in zauna da shi mama ta sauke shayin mana ta ce zan aiko Farida ta ansa shayin sai na shigar masa da shi tana komawa ta aika Farida akan ta karbo shayin Sultan Farida ta kawo mata ta amsa tana gyara kanta ta hanyar daidaita nutsuwarta fitowa ta yi da tire a hannunta butar shayi ne da wasu kayatattun kofofi tana zuwa bakin kofa jakadiya tana fitowa sannu ta yi mata tare da faɗin Allah ya taimake ki mai martaba ya samu bakuncin Yarima Saifu da Waziri tana magana tana kallon tire din hannun Aimana bata saurari jakadiya ba ta shigewarta ta samu sultan zaune kan wata kujera waziri da yarima saifu suna fuskantar shi sallama ta yi tare da faɗin afwan ban san sultan yana da baki ba kallanta yayi lokacin waziri yana dalla mata harara ta yi kamar za ta juya sultan ya ce ai mana ta juyo Allah ya taimake ka tana dan sunkuyawa zaki iya ajewa kan tebur ta nufa ta aje tana jawo tebur din zuwa gaban shi ta kalle su waziri ta ce ko da bukatar a karo kofi ne yarima sai ku zai yi magana waziri ya ce a'a muna son wucewa ne ta yi hanyar fita a karo na biyu ai mana ya kuma kiran sunanta komawa ta yi ta durƙusa a gaban shi Allah ya ja zamanin sarkin sarakuna sarkin da babu kamar shi a nahiyar mu gagara ba dau kake ubangidan talakawa ka gagari magautanka da ikon ubangijin musulunci shiru yayi yana limshe idanuwa waziri ya miƙe Allah ya taimake ka za mu kuma fada muna jiran fitowarka ai mana ta biyu su da kallon banza lokacin sultan ya rufe idanuwan shi saboda maganganunta ya bude ido tare da gyara zamansa ai mana ta kuma kan kujerar tana fuskantar sa Allah ya baka nasara ai mana kiran sunan ta nan da ya kuma a karo na uku babu wani bayani ta mike ta dauki butar shayin ta tsiyaya a kofi ta nufe shi kada mata kai yayi san bana bukata bana bukatar komai ni mulkin nan ya sha kaina na kasa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ta faɗa ta fara karantawa ta ajiye kofin shayin tare da nufoshi cikin sauri ta kama hannuwan shi jin ta rike shi ya rufe idanuwan shi sai da na sanar bana iyawa bana iya mulkar bata bari ya ida ba ta sa hannu ta rufe bakin shi ka daina faɗar haka sultan kai fa jarumin sarki ne matashin da ke jagorantar duk nahiya lallai ka bude idanuwanka ka kalle ni bai musa mata ba ya kalle ta kana son ba mu dama domin cimma burin kana son ba su dama domin cimma burin su ne sultan duk yanda suka duk ya su ya yace sam hakan ba zai faru ba amma bana iya komai na mulki na yana maganar yana mikewa tsaye ta bi shi tana riko shi ta baya zaka iya nace zaka iya rike ta yayi sosai a jikin shi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 tana kare mata kallo ta matsa tana juya baya bilkisu ta bi kogunta da kallo gaskiya gimbiya ɗinkin yayi min kyau